أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والشكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani wannan ita ce sauka ta farko a wannan makaranta to ni ba gayyata ta aka yi ba don matsayina a wannan makarantar na fi ƙarfin a gayyace ni sai dai in gayyato wani akwai ɗan uwa malam ne Sidi ibrahim baban uwab daga kano asali shi ya kamata ya zamanto mai jawabi sana akwai ɗan uwa malam umar shehu zaria wanda insha Allah ina sa ran za su su wannan mu'assasa duk ranar laraba muna gabatar da karatu na arba'una hadisi a wannan waje abin da aka ce in yi magana a kan shi abin da ya shafi tarbiyya na farko mutane ya kamata su sani wajen haihuwa allah maɗaukakin sarki da ya tashi ya raba mutane gida hudu a kanta a duniya ya ce lillahi mulkus samawati wal ardi ya khaluqu ma ya sha'u mulkin sama da na ƙasa ba na kowa ba ne nashi ne shi shi kaɗai ya habu liman ya sha'o inatan wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha'o zukur wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya maza zalla au zawujuhum dukuranan wa inasan wani idan Allah ya ga dama ya haɗa mai ya ba shi mazan ya ba shi matan sannan wa ya ya sha’o a wanda Allah ya ga dama ya sanya shi bakararri ba zai haihu ba sai Allah ya rufe ayar da abubuwa guda biyu ya ce yace huwa alimun shi Allah masani ne sannan kadirin kuma yana da iko a cikin wa'annan sunayen guda biyu da Allah ya rufe ayar da su ya ce yace innahu alimun kadir na farko dukkan ɗan adam na farko da Allah ya fara halitta shine annabi Adamu har duniya ta ƙare Allah ya san adadin mutanen da za a haifa a taron mu nan ya san wanda ya ba maza da mata ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya ba maza kuma ya san wanda ya hana sannan Allah yana da iko ya haka kuma yana yi muna gani wani a bashi mazan wani a bashi matan wani a bashi maza da matan wani kuma a hana shi shi ya sa sai ka ga mutumin da ya fi kowa matsayi babba cikin mutane ta ɓangaren kuɗi ko mulki sai ka ga Allah ya hana shi haihuwa amma wanda yake fama da abin da zai ci sai ka ga shi haihuwar in ma tana yawa shi ta mai yawa Allah ya ba wancan saboda wata hikima tashi sannan ya hana wancan saboda wata hikima tashi to ya kamata iyaye su sani bayarwa a rayuwar ɗan adam da kuma hanawa dukkansu jarrabawa ce daga wajen Allah idan Allah ya ɗauki ɗa ya baka ko ya ɗauki ya ya baka to jarrabawar da aka yi maka shine a gani za ka sanya ɗan ko ‘yar a hanya mai kyau wanda aka hana shi kuma abin da ake so shine ya haƙura ɗazun nan ina tahowa cikin yaran nan masu shara kamar yadda ake faɗa da tun suna riƙe wuƙaƙe da addina yanzu jiya yana cikin gida nake jin ana guje-guje ina jin ƙara na ɗauka ko shubin ake harba shine da safe ake ce mun ai wayannan yara yan shara yanzu matakin su ya kai yanzu bindigogi suke riƙewa a jiya da nake jin harbe-harbe wai su harba su ma jami'an tsaro su harba yaran nan da suke iya ɗaukar makami su je su sare mutane na rantse da Allah babu wanda sanda zai zo duniya ya zo daga cikin babu shida makami a nan duniya yaran ya iya ɗaukar makamin da yake iya zuwa ya je saru wani da shi a matsayinka na uba a matsayinki na uwa akwai ran da Allah zai tsayar da ke miki tambaya kan yaron dan ran da yaron ya zo duniya ba haka Allah ya dauke dan ya baki ba idan kin yi iya kokarin ki wajen sauke nauyin ki kafin yaron ya kai wannan matakin to kina da abin da zaki faɗawa Allah idan ka yi iya kokarin ka kafin ka kai wannan matakin to kana da abin da zaka faɗawa Allah in ko sakaci ne kamar yadda shine abin da yake faruwa wajen mafi yawancin iyaye to mutum zai je ya tsaya gaban Allah akwai ran da zai mai bayani amma ni da kai mun san cewa dukkan yaron da ya zo duniya san da ya zo ba haka Allah ya ɗauki ɗan ya bayar ba daga baya yaron ya zama haka abu na biyu a ƙarƙashin wannan na sha faɗa a muna sabobi da dama na ce ɗa mafi muhimmancin amfaninsa idan Allah ya sa ka samu abu uku ne matsayi na ƙarshe da Allah ke ma ɗan adam a doron duniyan nan Allah ya naɗa kai ce kai annabi ne idan Allah yana so ya gama maka matsayi cikin mutane daga ran da ya naɗa maka annabta to ya gama ƙure maka matsayi amma ga annabi zakariya a matsayin shi na annabin Allah da shekaru suka ja sai ga shi ya dawo yana addu'a yana cewa Allah ya ba shi ɗa Allah ya ba shi da annabi ibrahim da ya haihu da girman shi sai da ya daga hannu ya ma Allah godiya ya ce alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibar isma'ila wa ishaqa inna rabbi la sami du'a idan da na kirki ne lokacin da ka kai a matsayinka na mahaifi ya fara yin ƙasa shi ƙarfinsa yana kawowa to za ka ga zai fara tunanin ya zai taimake ka ɗaya na biyu idan ɗa na kirki ne duk abin da iyayensa suka kafa mai kyau suna da rai ko ba su da rai ba zai bari in na alheri ba ne abin ya lalace na uku ran da rayuwar ta yanke iyayen suka koma zuwa ga Allah to zai ci gaba da yin aikin alheri da addu'a cewa Allah ya kai ladan zuwa ga iyayen shi wayannan abubuwan guda uku da ana cewa dan kuka mai jama uwa ta jifa yanzu 'ya'yan da ake haifa sun fi ƙarfin 'ya'yan kuka ba su suke janyo jifan ba a'a su suke jefe iyayen da kansu shi yasa Allah da ya tashi ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu cikin matan da kuke aurowa da 'ya'yan da kuke haifa Allah ya ce akwai makiyan ku ku yi taka ku hankali da su akwai matar da na sani ta kai mataki na kwamishina ɗan da ta haifa yaron da ya yi ta sai mai mota ta ƙi shi ya ɗauko bindiga ya raraka mata wuta ka yi sababin yaro ka kawo shi duniya shi kuma ya yi sababin kabar duniya don haka wayannan amfanin uku ɗa idan ya taso in na kirki ne ƙarfinka kai uba yana yin ƙasa shi na shi na tasowa ya taimake ka idan ka kafa abu mai kyau ya tsare ran da ka mutu ya aiki mai kyau ya maka addu'a wallahi ba wanda zai iya samunsa a wajen ɗan da ya haifa sai wanda ya yi ƙoƙari ya ɗora kan akan turba ta addini sanda ya taso yanzu ɗaya daga cikin matsalar iyaye shi ne babban matsalarsu idan yaransu ya taso ya za su koya masa karatu na sana'a ba karatun da zai san Allah ba muna da challenges da ƙalubale cewa mu dole ta tashi ta nemi karatu na zamani amma ka sani ɗanka idan ka tura shi ya je karanta computer science ya zama profeso a wannan ɓangaren ta yadda zai iya kera tashi kwamfutar ma saboda karatu billahi lazi idan in an zo an ce a karanta fatiha bai iya ba to ba shi da bambanci da baganezan da ke faci a ungosu bambanci kawai shi baganezan yana sana'ar baganeza shi ma yana sana'ar kwamfuta shi ne kawai bambancinsu amma idan ana maganan jahilai wanda ba su san Allah ba su san addini ba shi ma a sashi daga jiki don bai san Allah ba wannan ya sa yanzu yara kakku ci amanar iyayenku duk wanda iyayenki suka sashi karatun addini ya daure ya yi bai san mai Allah zai mai da shi nan gaba ba wannan yake sawa kake ganin kullum a janibinmu na addini mutanen da suka zama manya duk lokacin da aka zo aka ce mutum ya miƙe maganan addini to sai ka samu kwaba wani ya zo ya ci ya rantse da ƙur'ani izo tamanin a ce ranka ya daɗe ba izo tamanin ba ne ya ce to koma dai nawa ne shi ya rantse da shi wani ya zo ya ce a kwana uku zai je taron addini ana faɗa mai me zai faɗa sai ya miƙe da ya shaƙi lasifika sai ce annabi subhanahu wa ta'ala a ce ayo excellency ba a cewa bai san wa ake cewa subhanahu wa ta'ala ba bai san wane ne sallallahu alaihi wasallama ba wani ya ce ya zo ɗaurin aure ana cewa a matsayina na waliyin yarinya yana cewa a matsayina na baligin yarinya bai san me ma'anar wali ba bai san me ma'anar baligi ba a larabci saboda an riga an kuskure ma karatun addini kwanan nan wani ba da dadewa ba ya ɗauki yashi da ɗan shi ya tura su ingila karatu uwa ɗaya uba ɗaya suna can suka bugo mai waya wai wa da kanwa fa uwa ɗaya uba ɗaya fa wai sun fahimci juna wai suna gani ya kamata a ɗaura musu aure a tan kafin su dawo saboda me yaron tun da ya taso bai taɓa zuwa makarantar addini ba bai san addini ba ita ma kanwa haka da haka bata san cewa a addini ba haram ne ta wannan alaƙar da yayanta shi ma yayan bai sani ba lokacin ne baban ya fara fahimta cewa lalle fa an shiga matsala sai ya ce su dawo ai ba a can ya kamata a shirin bikin ba a nan ya kamata a yi saboda tsabaragin zunzurutun jahilcin da al'ummarmu take fama da shi ta ɓangaren addini don haka ina kira zuwa ga iyaye a wannan janibin alal aƙalli yanzu an yi magana ana samun matsala wajen biyan kuɗaɗen makaranta duk abin da Allah ya san ɗan adam ba zai rayu ba sai da shi yakan sauwaƙe shi yafi komai sauƙi a tsarin Allah bai yadda ɗan adam ya rayu ba babu karatu na addini shi yasa za mu ga cewa mafi yawanci da mu kanmu da 'ya'yanmu kiwon ragon laye muke wa kawo kanmu ya kiwon ragon laye yake idan mutum yanzu ya je sallah saura kwana bakwai ko wata ɗaya sai rago za ka ga ya zo ya ɗaure shi yana ta ba shi abinci a sanda ake wa ragon haka ɗauka yake mai ragon yana da kirki bai san akwai wasasshiyar wuka da aka ajiye ba sai ranar sallah sannan ya gane ashe mai ragon nan bai da mutunci dukkan jikin da ya ci ya shaye narkeke na rantsi da Allah idan ba shi da alaka da addini in aka je lahira wuta ce makomansa shi yasa Allah ya ce wallazi na kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu amma wan naru wallahu akwai wanda za su ci za su sha za su yi narka narka amma daga ƙarshe wuta ce makomar domin gangar jikin suka gyara ruhinsu da ya kamata su gyara wanda zai sa alaƙa su da Allah ta yi kyau wannan kwata-kwata ba su damu da shi ba shi yasa a ƙur'ani ba a taɓa samun sura ƙwaya ɗaya ba Allah ya je rantsuwa guda goma sha ɗaya ya kawo abin da yake da alaƙa da jawabin rantsuwar sai akan matsalar gyaran rai ya rantsi ya ce wa shamsi wa duhaha Walƙamar qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce qad aflaha man zakkaha rantsuwa goma sha ɗaya Allah yi ya kawo jawabin rantsuwar yana da alaƙa da gyaran rai da haka ina kira zuwa ga iyaye su ji tsoron Allah amanar 'ya'yan da Allah ya ba su in suna so 'ya'yan su yi musu amfani a sasun farko da ya kamata su ɗora 'ya'yansu a kai ne na karatun addini shi zai sa 'ya'yan su yi musu amfani suna da rai da kuma rayuwar ta ƙare sun koma zuwa ga Allah wannan shi ne. yanzu makaranta gashi islamiyya duk da akwai boko idan akwai boko a nan garin duk bokon da ke garin nan ban tsammanin akwai wata boko da sai ka sun karantar da ɗanka sannan ka biya su duk bokon da ke garin nan sai ka biya su kafin su karantar da ɗan amma makarantar islamiyya fa sai an karantar da yaron kafin a biya malaman sannan abin da ake biya a makarantar islamiyya idan ka lura bai taka kara ya karya ba idan kai kwamfiyarin ɗin shi da abin da ake kashewa a makarantar boko sannan annabi kafin ya bar duniya sai da kai ƙara al'umma wajen Allah ya ce wa ƙalar rasul ya rabbi inna qaumi takadu hadal qur'ana mahjura galibin mu akwai yaron da lokacin da nake shugabanta wata makaranta idan ka ga yaro zai tafi makaranta da takalmi haɗin bauta uniform ɗin ya yage ta baya kamar kura ta cije shi to ka tabbatar makarantar islamiyya zai shi amma idan makarantar boko zai je da safe sai an wanke kayan an sa sabon takalmi an dafa masa indomi da kifi ko nama da safiyar lemansa da haka mu kanmu irin tarbiyyar da muke ma yaran tun sanda suke tasowa muna nuna musu cewa wannan karatun ya fi kima sama da karatun littafin Allah tare da cewa kuwa mun sani duk duniyan nan babu littafin da yake da kima a wajen Allah idan aka shiga bala'i da rigima in aka karanta littafin aka yi Allah kuka yake sauraron mutane in ba ƙur'ani ba ka taɓa ganin an shiga rigima aka ce a jiya nemo malamin ingilishi su karanta wata jimla a cikin turanci ko Allah zai kawo sauƙi ba littafin da yake wannan ƙiban to amma haka muke mu'amalantar abin da ya shafi karatun addini magana ta ƙarshe ana nuna min cewa lokaci yayi a taron nan an ce akwai 'yan siyasa da aka gayyato to na so a bani sunansa kafin in hayo in ga da waye da waye aka aika ma gayyata kuma waye ya zo kuma waye ya turo wakili kuma waye ya ki zuwa kuma waye bai turo wakili ba domin ai zaɓe ya yi kusa faman ya amal mitsala zarratin khairan ya ai ba sai lahira za ta fara aiki ba tun daga duniya za ta fara aiki to su sun ki bani sunan dan da an bani sunan sai na kira sunansu ɗaya bayan ɗaya ba wani dalili da zai sa suna musulmi amma suna da lokacin zuwa taron siyasa amma ba su da lokacin zuwa taron addini sannan kuma saboda rashin mutunci da renin wayo sannan kuma lokaci ya su taso kuma su zo cikin al'ummar shi yasa ma ni tun daga shekara ta 2015 na daina magana akan abin da ya shafi harkar 'yan siyasa na ɗauki wasu abubuwa muhimmai na sa a gaba amma dai wannan mawkifi ne dukkan wani ɗan siyasa da idan abu na addini ya taso in an gayyace shi ba shi da lokaci to mutane ya kamata su san matakin da za su ɗauka a kan shi wannan shi ne don wallahi duk wanda ya daure ya ce babu ruwan shi da harkar addini kowa ya kai maka daure ka ce ba ruwanka da shi ba abin da zai ma wannan shi ne saboda haka a irin wannan mawkifin wannan makarantar tana buƙatar taimako kuma na san akwai bayan Allah da ya kamata a ce sun taimaka ɗin. kowane mutum ya sani lahirar ka ba wanda zai gina maka ita kai za ka gina kayanka da kanka idan mutum ya mutu yanzu da an je an binne shi an dawo sai ka ce wani ya riga mu gidan gaskiya kenan ka san gidan da kake ciki ba gida ba bane nawa na gaskiya ko ran da zaka bau wannan gidanka ka tafi gidan gaskiya a irin wannan ne Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowa ya duba ya gani me ya gabatarwa da kansa dan gobe idan aka zo taro irin wannan babban matsalar mu da an ce a kawo wa addini gudunmuwa maimakon kowa ya yi daidai karfin shi sai a fara dudduba sai a ga waye mai kuɗi a nan a cikinmu yanzu da za a buɗe aljanna a ce ga ta can a shiga dan Allah akwai wanda zai ce to wane mai kuɗi kai ka fara yi gaba ma zo da gaba ko ko rige rige za a yi to a irin nan ne Allah ya ce wa fi zalika falyatana fasil mutana a nan ne ake tsere tsere dan haka Allah ya ce liyun fi sa'atin min sa'ati mai kuɗi ya ciyar daidai sa wanda aka kukunta masa arzikinsa talaka ne Allah ya ce shi ma ya ciyar gwargwadon abin da aka bashi da aka kiran da nake yi daga ƙarshe duk inda aka zo taro irin wannan na addini aka ce mutane su taimaka to kowa ya yi iya ƙoƙarinsa gudun ba da gudunmawa akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa annabi Muhammad ya nuna cewa za a shiga rigima kowa yana da abokai guda uku idan rigiman nan ta taso abokanka guda biyu duka za su gudu ɗaya ne kaɗai zai tsaya idan kana da hankali idan rigima ta taso kana da abokai uku gudu biyu za su gudu ɗaya ne kaɗai zai tsaya wani aboki ya kamata ka ba muhimmanci wanda ba zai gudu ba annabi ya ce idan mutum ya mutu abu uku ke raka shi akwai maluhu wa ahaluhu ban tsammanin makabartun nan unguwar akwai wata mata da ta mutu saboda mijinta yana bala'in santa ran da aka je za a rufe ta yace bai yadda ba sai dai haɗa sa rufe su tare wannan rigimar idan aka je makabarta ba wanda zai yadda shige ta tare da kai idan namiji ne kuma ya mutu su dama mata suna da wani canfi za ka ga ba za ta yadda ta kwana ɗakin ba in ya ta kwana ɗakin zai zama fatalwa ya rike ta ba wanda zai yadda shiga wannan rigimar da kai to sai dukiyar mutum na uku abin da kawai zai ma amfani an sa ka kabari aikin da kai mai kyau da haka lallai mutane su ya kokarin su su taimaka abu na ƙarshe da zan tsaya akan shi a wannan masallacin da muke karatu duk ranar laraba akwai yara da suke zuwa suna mana sata a cikin masallacin nan an zo ranar nan har sifika an sati an zo an sata janareto sau biyu to na yi magana a karatu ina kashe ne. na farko wanda suke zuwa su yi mana sata in za su shiryu Allah ya shirye da su shine addu'a da zan ke musu in ba za su shiri ba to ina roƙon Allah Allah ya aji aya akan su kafin su bar duniya wannan shine addu'a da nake musu sannan na uku ina ba da sako ko ɗan waye ko ɗan gidan waye suke zuwa suna mana sata a masallaci na rantsi da Allah duk da muka kama mutum to wa ma asabakum min musibatin fa kasabat duk bala'in da ya shafi mutum shi dama kanshi wannan shine sakon da nake bayarwa wayannan ɗalibai kuma da suka karatu Allah ya saka musu da alheri wanda suka ba da gudunma wajen gina wannan makaranta koda da shawara ne Allah ya saka musu da alheri yadda kowa ya zo wannan taro lafiya Allah ya mayar da kowa gidansa lafiya wa bihadhal qadri kifaya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari jawabin